Jama'a assalamu alaikum a yau muna tare da babban bako a cikin wannan zaure na wato ministan kula da muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wamban Nasarawa wanda suka yi wata taki zuwa nan Washington domin wani taro. A minista muna maka marhaban da zuwa wannan sashi zance na Hausa na murya Amurka. Barka a da farko kafin mu je ga abubuwan da suka shafi muhalli da suke daban najeriya ko za ka faɗa mana me ya kawo ku nan washington to bismillah rahman abin da ya kawo mu a babban birnin washington shine taro wadda bankin duniya ta saba shiryawa shekara-shekara wannan taro shine na goma sha bakwai kuma taron ya ta'allaka ne akan harkan eh, filaye da kuma abin da ya shafi raya muhallin jama'a hmm. a turance sukan kira shi land and poverty conference to shi ne muka zo wannan taro domin mu duba matsalolin da ke addaban mutane duniya baki ɗaya kuma wannan taro ya tara ƙwararru daga jami'o'i da masana da manyan ma'aikatan gwamnati da kamfanoni da manyan manoma domin su tattauna matsalolin da ke addaban jama'a wurin harkar kula da filaye a duniya baki ɗaya. Mm. kamar shi wannan taro yana tattauna matsaloli ne ko kuma dai makasudansa shine samo hanyoyi na warware irin waɗannan matsalolin to kamar da babban barkin duniya take yi tana da sashi musamman da ya shafi harkar filaye nan kuma takan ba da agaji ko tallafi wurin eh, sa mutane su yi bincike a kasashe na duniya baki daya musamman kasashe masu tasowa wadda suke da matsalan tattalin arzikin kuɗi matsalin filaye a duniya baki daya za ka ga harka ne misali ta gefen aikin gona akwai wuraren da manyan manoma ko kuma hamshakan masu kuɗi ke zuwa su kamfaci filaye masu ɗimbin yawa to wannan yakan sa talakawa da suke wayannan wurare su kasance sun tashi ga su suna manoma amma ba su da filayen da za su yi noma din gonaki duk gaba ɗaya handa handame su to irin wannan matsaloli yana ƙara sanya fatara ma jama'an da sun ta'allaka kan harkin gona ne so fiye da shekaru goma sha bakwai ɗin nan bankin duniya ta kan sa ana yin bincike to kowane shekara akan zo a taru don a yi taron ƙarawa juna ilimi to wayannan matsalolin da aka samu daga kasashe masu tasowa da wanda suka ci gaba shine jama'a ke zama su tattauna kowa ya kawo nasa wani matsala kake da shi ya aka yi aka gyara mu kuma wani matsala muke da shi shin yadda wani suka gyara nasu misali harkar da ta ɓaci a Niger shin sun gyara nasu wannan hanyar da suka bi gyaran za a iya yin a Najeriya ko a Ghana to irin wayannan abubuwa shi da masana ke tattaunawa don su ƙara wa juna ilimi don a yi maganin matsalolin da suka addabi fatara da kuma rashi. Mm. Kai batun filaye na aikin gona akwai kwanakin baya kamar bayanai da wasu ƙwararru suka bayar cewa kamar yawan yadda ake sare dazuzzuka domin yin gonaki yana shafar muhalli musamman ma an yi misali da kasashe irin su brazil da sauran kasashen da suke cikin wannan daji na amazon a yankin kudancin amurka shin akwai irin wani matsala a najeriya eh muna samun irin wannan matsala sai dai idan ka dubi girman brazil da kuma irin dazuzzukan da take da su eh, na najeriya bai kai na brazil girma ba amma kuma ba yana nufin cewa ba a samun wannan matsala a najeriya ba matsalar da muke fama da shi ta wurin kare muhalli da dazuzzuka shine yawan sare itatuwan nan kamar misali a yanzu nan kafin na zo nan amurka na bar wani matsala a gida wanda ya shafi jihar cross river akwai wata hanya da za ta yi da ya shafi wasu eh, hanya tsarinta kamar kilomita 260 to jama'a sun taso suna kuka a kan cewa wannan hanya zai ratsa wani daji wanda yana ɗaya daga cikin dazuzzukan da gwamnatin tarayya ke kulawa da shi kuma dajin na ya yi sauna sosai saboda irin ah, dabbobin da ke ciki musamman irin su gogon biri din wanda turawa sun suna zuwa yawon buɗe ido kuma suna ganin wayan abubuwa ne masu muhimmanci to akan ana ganin idan aka bi da wannan hanya zai kawo illa ga wannan dajin da kurmin da ke wannan wurin to irin wannan matsalolin muna samun su kuma na san ma ina ganin kila gobe minista ɗina ta tattaki ta je don ta samu gwamna din su tattauna da shi domin a san yadda za a kare wannan dajin na gwamnati to irin wannan harka na sare itatuwa da kuramai suna ba mu suna tayar da hankali kwarai da gaske kuma mun san dazuzzuka dinnan suna da muhimmanci domin suna rage yawan ɗumaman yanayi to amma an ka shiga sare su ka tuna idan an sare guda ba a shuka wani da haka ba ma a can kudancin najeriya inda muke da kurme din nan ba arewaci ma inda musamman arewacin da ba ma itatuwan da yawa akwai matsalar babba dalilin da yasa kenan aka kafa wata hukuma yanzu a ƙarƙashin ma'aikatan raya muhalli na najeriya wannan hukuma ɗin za ta kula ne da wasu jihohi na arewa guda goma sha ɗaya kuma ya yi asali ne daga kungiyar wacce hukuma na sabuwar hukuma ce sabuwa ce tafi shekara uku ba yanzu da aka fara a turanci ana kiranta national agency for the great green wall so hukuma ce wadda hakkin da za a bata ta yi asali ne daga hukumar uh, raya afirka au su suka kafa wannan hukuma kuma ya ratsa kasashe goma sha ɗaya tun daga kan uh, dakar senegal daga yammacin arewa kenan yammacin afirka eh, zuwa gabashin afirka djibouti ya ratsa kasashe guda goma sha ɗaya ne. Wato kana nufin wa kuma da za ta kula da shirin da ake na dasa itatuwa da za su zama kamar laima a wannan wurin saboda sahara. Eh, to mu a shiyar Najeriya ya ratsa kasashe eh, jihohi goma sha ɗaya. A jihohi goma sha ɗaya na akwai lokar goma fiye da arba'in. Kuma ya in ka duba tsawon wannan eh, itatuwan da za a shuka ya kai kilomita 1,500 tsawonsa kenan hmm. tun daga sokoto har zuwa mai maiduguri jihar hmm. borno kuma faɗinsa zai kai kilomita goma sha biyar to wannan babban aiki ne me yasa ake son a yi wannan domin ana son a kare yammacin arewa da ma najeriya zuwa ki ɗaya daga hatsari na gurgushowar hamada hmm, wadda yawa da kullum in ka duba bincike ya nuna wannan rairayin hamada yana shigowa kusan mita 400 a kowane shekara yana rufe ƙauyuka a binne su wuraren shan ruwa na dabbobi da kewa duk rairayin hamada ina yana binne su to shi yasa ake so a shiga da san itatuwa ɗin don su tallafa wurin kare muhallin mu? wata babbar matsala da al'umma suke fuskanta musamman ma arewa kai batun dasa itatuwa ɗin nan ita ce cewar babu wata hanya ta samun makamashi sai ta itatuwa ɗin nan mutane sun dogara kusan cokam kan itatuwa domin girki ko dafa wani abu da makamantansu akwai wani abin da kuke yi na samarwa da jama'a wani abu daban da za su rika yin amfani da shi wajen girki domin a rage sare itatuwan da ake yi ba shakka akwai abin da ake abin da ka faɗa gaskiya ne wannan sare itace ya wuce fiye da duk yadda mutum yake zato amma kuma ba yadda za ka hana mutane sare itatuwan nan shi ake shi da shi masu aikin biredi da sauransu duk kusan kafin su gasa biredi nan sai sun sare itatuwan nan masu ɗimbin yawa shi za su sa a wurin gasa biredi ɗin barna ne babba to illar shi ne me za a yi abinda ake dole ne a dasa itatuwan fiye da yadda ake sarewa ɗaya kenan na biyu dole ka samu mutane hanyoyi na amfani da itatuwa na yadda zai kasance ta hanyar kimiyya idan mutum zai amfani da itatuwa kamar ko biyu ko uku ne ya kasance guda ɗaya ma ya wadata kuma ka samo musu wani hanya da zai hana amfani da wannan itatuwa in ka san in ka tuna najeriya muna da albarkan mai da kuma iskar gas amma abin da ke faruwa a najeriya kuma fiye da shekaru aru-aru duk iskar gas din nan kona ta ake in ka je matatan mai a fatakot in ka je a kaduna in ka je a wari duk inda akwai matatan mai da ake yi za ka ga iskar gas din nan kona ta ake to abin da gwamnati ke son ta yi yanzu tun da yake maga harkar mai a duniya baki daya ya fara ja baya farashinsa ya faɗi warwar kuma mun ta'allaka kansa ne da shugaba buhari yake so ya yi yanzu kuma ya fara shi ne a nemi hanyar da za a karkata akalan tattalin arzikin najeriya da daina jingina ga caukan akan batun yawa to shi wannan iskar gas akwai hanya da ake son a bi ta hanyar makamashin ah, wannan a ah, najeriya su wannan za su samu hanyar da za a sarrafa wannan iskar gas da za a rinka sa su a irin ƙananan tulu ne ko bututu eh, wanda mutane za su ana zuwa amfani da shi girki da girki to amma kuma kasan ba abu ne mai sauki ba domin mutane da ke karkara dole sai an gwada musu yadda za su yi amfani da wani abu kuma kuɗin sa saboda farashin kamar mutumin kauye ba zai iya cire naira dubu uku naira dubu hudu sai ya cire eh, to amma kuma akwai kananan tuluna din da ake yi yan kanana sosai akwai kuma wasu irin murhu da ake yi na zamani wadda za a iya amfani da su wasu suna amfani da gawayi wasu suna amfani da dusar abin nan katako din nan to amma duka da ka duba da gawayi din da dusar katakon shi ma ta'allaka ne akan itace kan mutum itatuwa to eh. kaga dole ne shirin shuka itatuwa din nan yakan kama sosai don shi ne kaɗai hanya mafi sauki wadda za a yi amfani da shi idan an shuka itatuwa din nan a san wanne ne za a amfani da shi na makamashi wanne ne kuma za a amfani da shi na abinci ana iya shuka mangorori da su lemu da sauransu duk za su tallafa irin wannan abubuwa a gurguje saboda lokaci yana so ya kare mana kamar wasu manyan matsaloli ne najeriya take fuskanta game da muhalli ina so ka tabo mana batun abubuwan da muke gani a yanzu na yadda ake amfani da laida kamar irin laidan nan ta shan ruwa wanda ake kira pure water. ana watsar da su in ka je gonaki in ka je kan hanya in ka je ko ina sai leda za ka rika gani kuma ledan nan ba ta lalacewa haka take zama a ƙasa tana lalata ƙasa wannan tambaya ne mai muhimmanci ranar juma'a da ta wuce da ni da minista ɗina mai tattaki zuwa kano ɗaya daga cikin abin da muka yi a kano shine mun je mun duba wani masana'anta ne da aka kafa na sarrafa wayannan ledoji ledojin nan kamar da ka faɗa tun farko suna da mummunan illa ba su lalacewa sukan shekara fiye da arba'in ko hamsin ba su narke ba kuma jama'a sun ta'allaka kansu kowa ya sha ruwa da ledan nan jefar da shi zai yi baicin rashin ma lalacewansu da ba su yi sukan toshe madatsan ruwa da kuma hanyoyin da ruwa ke bi wannan yana kawo ambaliya sosai to akwai wannan masana'anta a kano amma tun da aka kafa ba a yi wani abu game da shi ba shi yasa muka je juma da ta wuce muka duba muka gani kuma in allah ya za mu zauna mu rubuta kyakkyawan rahoto yadda za a haɗa kai da gwamnatin jihar kano da kananan hukumomi a tabbata an buɗe wannan masana'anta yadda za a rinka tara ledojin nan wato ledojin da aka yi amfani da su eh, a sake amfani da su a sarrafa su a sayar masu bukata wannan ba guda ɗaya ne ba domin kusan duk najeriya ana bukatan wannan abubuwa kuma kamar da kai ka sani a nan kasashe da suka riga suka ci gaba sun daɗe suna wannan al'amari suna sarrafa wannan alajoji kuma suna sake akwai wata doka da za ku iya yi kan waɗanda suke sarrafa irin waɗannan laidodi ta yadda za a rage zubar da ita kamar cewa idan aka zubar da ko za su rika biyan wani haraji wanda za a rika amfani da shi wajen tattara irin waɗannan laidodi da ake zubarwa akwai amma ya kamata ka san cewa a tsarin gwamnatin najeriya akwai gwamnatin jiha akwai kuma na tarayya yawancin dokoki da za a yi irin waɗannan da suka shafi maganan shara da kare muhalli gwamnatin jihohi suna da hakki don suke da daman su kafa wannan doka da za su tallafa wa jihohinsu yadda ya dace da al'amarin jihansu mu abin da muke a tarayya shine muna kokarin haɗa kai ne da waɗannan. gwamnatocin na jihohi don mu tabbatar da cewa mun tsaya a gefe guda mun tallafa wa juna domin su su kai ga biyan bukata shi yasa ma aka fara kafa wayannan ƙananan masana'antu da niyan cewa in an gama za a mika wa gwamnatocin jihohi eh, haka eh, haka haka ne To mun gode kwarai a minista mai kula da ma'aikatar muhalli ta Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa da wannan ziyarar da ka kawo mana nan sashen Hausa na Amurka kuma muna fata cewa za a yi taro a gama lafiya. Allah. Masu sauraro, karamin minista mai kula da muhalli ta Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Usman Jibril Wamban Nasarawa.